الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم تفوقي يعنيكو نعم صابتن شي 2015 ياتي غاكاتين بتاسين القواعد والأصول الجامعة يا شيخ عبد الرحمن ابن ناصر الصعدي رحمه الله تعالى mai katun rata guni ko alƙa'idatu rabi'atu wal khamsun ƙa'idan rabi ta bagune ci ga al'ibratu bil al'ibratu bil mu'amalati bima fi nafsil amri yana ibra na yana a consider mu'amala jona ngayi yana lamarin wucin su gayi na hmm? ko yana hmm? lamarin wucin su gayi na ina hmm? wa ina ibra ne mani ina za chile ne ina hmm. za confida ne ina za lamitu al mu'amalatu mu'amala jona ngai bi ma fi nafsil amri ina lamarin chon so gayi no no ne kai ko kaidan bi iri kaidan ne jiga al ibratu bil haqa'iqi la bil asma'i ibra ina wa consider ngai ki kan kiyen ne yo muje ne za je yu kawai na kuyo ko ko al'ibratu bil ma'ani la bil mabani yana ibra na ma'ana yana kiwo ga wa consider wale ka'ida na a matu general yo to aqida to akhlaqo to ahkamu ibn hadis sai jabir ibn abdullah ibn radiyallahu anhu ma ngon wana nabi sallallahu alaihi wasallam mu fe ga fa na ji fatu makana Na inna allaha wa rasulahu harrama bai alhamri a kika su kube tuci wuyin wakun kuna gilajen ramu walmaita dabba na tuna a kukun lajen ramu wal khinzir utu a kukun lajen ramu wal asnam nan ga kutiji a kukun lajen ramu faƙila a tiga ya rasulallahi ya wato cinye su ci ara aita shuhumul maitati ga wale miya dabba na tunaye fa'in na bi ha sufun e miya dabba na tuna eluzun e e ya nuwaji wato da hannu julu da a mai eluza ya e fashi bi ma na eluza na kan wasu tasbihu ha nas za shi mai luji amfani ma na lufi ke fitila da sauransu faƙala na bigan la'a wa haramun haramu sun makala rasulullah sallallahu alaihi Sallam! inda zalika so a sallallahu za a ci ga zuma a gogon ga qatalallahu alyahud ce ci ugun yahudi mana ce ta lana buɗe yahudi shi inna lalama lamma harama alaihim ha ka kuna ce ta emina tsunan yadda balajin haramu ya yahudi shi na ajimaluhu ya'ni azabuhu ayami wuce na tsunar da ta na wuce azu na nan wuce ya tururu sun ma ba uhu a cuku fa'akalu aka lusa mana a takijin a ce wuji wale kami wuce wa gai da gangan ya ga tsaye cujin ramu ne ya na ya yaji amfani na tsaye ta shahumu lajin ramu ya yahudi a gangoji shahumu akwai na kuna zaitu ko laji ganewa ta wale gan sai ci gan lajin ramu. kawo gai da jiyan wuce amma wajen sun ne wuce wala yi wa wajen sun na wannan ga a cile na a cile ne a cikin kiyan da yau al'ibratu bil mu'amalati bi ma fi nafsil amri ko hmm. wale ga zanen jibalin nan ina lajin ramu ya ne shuhum amma shuhum na da ta nan a mutazu a cikin wajen ga sukun a gaina kudai zai tunji shuhuma halaliman ya nigu ko wani fahimta ga nan mm. ka'ida na da muhimmanci sanar babu kama bin wani gafiyo hadisu ba da misamit radiyallahu anhu ga annabi sa sallam ga ya sharabu na sun min ummati alhamra zan wace dan al'umma yan ba sai bai singe shi yusammuna ha bi ghairi ismin bi ghairi yusammuna bi ghairi yusammuna iyahu ko hmm. yashrabu nasu min ummati al-khamra bismin yusammunaha iyyahu dan ga ci ja fi da sun ga al'umma yawon bu a ci ga sun nan da ci waya ya kayi dan ga ci ga sun yan gan wani sinu dan ga ci ga sun yawon gan wani sun kure dan ga ci ga sun yawon gan a ji futawa dan ga ci ga sun je ga ya fi mashrubatun ruhiyya dan ga ci ga yi sun yawon ga ya ji entertainment dan ga ci ga sun yawon gangan beverages a ya fi soft drink a sun alhali mai na sun gida ne muskiru a nabi kullum muskirin hamro kullum hamrin haram indo na te zane eji egi bata makiyo haramu ko eza shishi wọn fi wuyi wuyi wuyi wuyi mai teza lọ jiga ni ko gangan a e, ga gure nga ko gira ka ya e, fi ya an ji gbaru fa ya e, so ni na to a ganda ne bane ya fres na si da ba si nga shan nafsi dabo mana nga ne daga kullu muskilin khamr nafsin na mai am kuyo waga kaida nan iga sharai na jizo wa bele ga da babi yo sarawi ibn al-qayyim rahimahullah to fega ila mulmuqina ga wa hada haqqun ne gaskiya fa inna istihlal riba bismi al-bai' zahir alari ba laja lalle ya zaci su yi ganwa ya ce wace in yau ne zahiri nan kalsiyar ribawiya ke dabara da ya zace jin a ce gizu babu da shi nan allati suratu a suratul bari wa haqiqatu a haqiqatu riba na suru yi sura yan yankunci amma a kiko a kika yake riba wa ma'alumun ina goyi nuro annar riba ke da riba inda ma hurima li haqiqatihi ala riba la jin harama ba hakika ne no yin wa masadatihi yanda masadu bi banana wala bene la li suratihi wasmiyu jiga yabo sunu sunu ga sunu kan ya fa haba anna al murabi lam yasma lam yasmihi riba yu la ga zano te riba ne ko zane ce wai riba ne wuyu ga riba wasan ma bai an nga yu ga wace ya ce ku ga fin ya jin ku ga zirga zirga ye jin ko ga alharaka to alharaka baraka ko motsi nga ya jin wata fazalika la yukhriju hakikata huwa ma to an nasiha sunan nan nan shabana wa wa riba daga yanayi ga riba na buwa kuyo misali bani wa gabe ba mi wacce ga min ma dubu goma wajen ya ko da bani nan ne tafi goyi gibe ne to min ma dubu goma da karshen ya tsannan 28 le ko 29 ji aga salari ya yi kan gadi kan gawa bela dubu wa bela yawan biya ne cika aaa ah! no le mi ga gogan mi ga ma dubu goma ma end of the month ga bela wan biya mi wala dubu goma sha biyar be ki wa gaji faro wa ga mi riba ko ko min ji wa can wadda ya ga min mawa dubu goma na miga aha min madi dubu goma da ba da nga tuwo jo kami to amma malam madu nga wale wa ji za min ci min sarwa ma to ba ni a yana na bana to ne dubu goma ga amma waya ne me le ga an sai tin na dubu goma sha biyar ji gani ba ne wato ga dazu ko ikpe sha a ji a shigo bane ya kasa karshen wata da gabe da dubu goma sha biyu ni nisha handset lawo ki ogun a wani gaskiya wa layo maje basa ku gabe a naira ta kikiyo ni yau ma labu yi tumi in sai tuma labu ma labu ba gi na kasuwan gwari ka kasuwan gwari no ga jiwa cin da kiyo mai da wọ́n jí láyìn àkó wọ́n fẹ́ di kí ọ wọ́n fẹ́ tí ogun rẹ̀ kákùnrin tí ogun ọ̀nà sókún àti pátá gàngàn dúbú gómọ̀ mú yàṣó wọ́n fẹ́ ṣì bẹ̀rẹ̀ owó kí dúbú gómọ̀ mi tó aláwọ̀ yìí mi ti tún tó rè wọ́n fẹ́ jí wọ́n fẹ́ bẹ̀ lá tẹ̀wọ́n yàn tó ti na yà mí wọ́n kí wọ́n dubu sha biyar amma ainihin yawancin wakin wajen dubu hmm? goma. Dubu goma. aga is the same like wabe ma dubu goma be mi mi shiga wala dubu goma sha biyo be no le yan na ribu yo amma yi la da sura yan kibo sura ya wacho e gwanda yi la da sura wacho na wuce a wuce gunje riba baya ko yi fahimta ta yanayi ganin al-ibratu fil bi bima fi nafs al ko al bil haqa'iq la bil asma'i al'ibratu bil ma'ani la bil mabani ibn qayyim ce ci gaba ga wa amma istihlalul khamr bismin akhar amma yazule giwlu e eje wulu wuluja lalle be sunnan doci fa kama istahalla man istahalla al muskira ko je wuyo, da doshe zake zanen wa ene te zanen a lalle min gairi asirin khamri ngan wuji daga asiru min gaira asiru al-inab wuji daga wuji daga inabi wa wawa wa qala la usami khamran wuji gami ya ayu ga khamra wa inna ma huwa nabiz wuji ayu ga nabiz no ne ko no doga edeje daga inabi ejeje daga dombina ejeje daga eyo ejeje daga kabo ejeje daga ejo kakai

kullu muskilin khamra kullu khamrin haram eje gun itosun ina oga yi pata na da yi won awon jugun jiya zane da jige da ganwit na ji ina da alun lawo sami khamra mi ayu ga yau ina ma wa nabi nabi ruwo wa kama tahalla ta'ifatu min al ko majani idza mazajat ko ke mina zanwaci mine zajo

kemina shi. ci aga gela a shi shi ko ci biya tun ko no ci ja juna waya ko ya ga hadi ya aqidullah khamra ga nan ne ya ci non je ya inna wa maluma na tarima ta bila hakikati bila hakikati wal masadati la tazul bi tabdil al asma'i wa suwar an zalika hakiku ina ra'un wacin ti bane hakikan wuce wunji suna ne ya shi da yana wa hal hadha illa min su'il fani a ɗaya na na biya sai fahimta bode wa adamul fiki ya ni lai wa rasuli bai bin rashin fahimta yin gasu ko bai tuci wuyi yau laji ganewa da na fi kokin nan ya e ji fi ebe na kokin wani wani wani lagunji a yan ko da na fi heroin nan ya e ji fi wunci ga ebe na kiyawan wuyi gan eh zorwi na wuji kiya wuji egiya ya zane fi wuyi wuyi na egi fi ko wuji diga ya bane wuyi wuyi wuyi na wuji kiya wuji egiya ya zane da labene bi an kodi zane da labene ni gangani bi la kasere wunci shi ke ba wunci ke wunci shi ke ba wunci afi wunci na wunci afi na ebo na wato eyu ga benelin na wuci lawu gan wuji kiya wuji ege wafi ya fo e za da na kin fi da latotolin gangani be <laughs> la kasere da latotolin ba mu jo zo ba mu guta mu ye doji mu fi da la la kasera kota kota ba mu mu tuji je ba mu tuji fi ba mu la kasera ba ne mu tuji ton shaje fi mu ce daga daga ita ko wa fi ebo ne woto yu ga ni na mu la goji kiya mu ji eja ko ebo za no ti la da la da la e kwa Hmm? ya hmm? kwa banga na wa lashin ga fugu tani wa furu uyo ko mu ci fi mu ta fiye na wato ta yi ga ko kata na ga gani hmm ko misali ba na zane da shi shi mu yi da ngo be ga lefu da bono ga de yi kan wa gula ji kamu wa normal kamu yire kwane fi da ko lefu ma da bono ga yi da sun ga an yi yin moto soji da sauransu wa wacu da da ni wato ko wacu du nga je kiyo nga ju burkutu na ile prosidi wanda ku prosidi ya ya ya kamu mun ga waje gonga amma ile ile bu ga doji to sun ga ile wayi na so ga kamuwa ya bani waje kiyo ya bani wa pesa ndo na ga yi na wani yi ila shi shi mun finyo ga kudu a ya wani ebo na wato ga kudo na wuce wujin wuni kiya ya jaya e bago al ibratu fil mu'amalati ma fi nafsil amri kuyo hmm. ibn qayyim ce gaga wa fil akhlaqi kadhalika e yirin nan na wa ta to tabiya shugabi. فإن البعض يلقي السلام بلسانه فقط هكذا مجردا عن حقيقته a cinga za nuna ciya sai ji to sallama a cinga kawai gani begin tara an yi wunji ga hakika yin wai sami yin waje za sallama wai ba wala yusalli wala yaslimu almuslimuna min sharrihi zanna masu kun musulmi a jikin musulmi ya gangwa daga sharri ba wala azahu musulmi ya gangwa daga egun zawancin ba kala sheikh sali ibn abdulaziz ali sheikh a sheikh sali wa ali sheikh ne waziri ya kafu wa shuni islamiyya na wunci general of asiyan mujamma ya malik fad da tabati musafu sharif na wani ga nga fana kul nga salamun alaikum wa rahmatullahi barakatuhu amin tilu tabatu ya bi rahmatu ko bi albarakun yani kullu salamatin minni sata a cika gama na ya sallama jungayi amincin doro na aminci a biya wadda babu babainin falan uksira ka fi irdika na ya ji mutunci ya mutunci wa na ya gada mutunci ba walan ukfira ka fi malika ma ji dukiya waya walan ukfira ka fi nafsika ma la ba to rayuwa ba wa ne ya kulu a zai kalima. ya eh, zai dabo dan gurin mini musulmi ya ji salamu alaikum ya ji salamu alaikum wa huwa la ya'i ma'naha zanna maji fahimta ya ma'ana na salamu alaikum ji nufina ina salamu alaikum ji nufina kiyo na ajiyo ta kwa na ban fiska ne a ganya ne a bokutiya ne a gana da kewa ba ina salamu alaikum ji nufi na ne a lagwa ya kasha ne a lagwa zuwa ya ne a lagwa jiwa kaza a ji aminci daga bambo ina salamu alaikum ji nufi na iyali ya waje ɗin ya waje ne a lakiya ne a lagun tsawa e trust me di aminci ya mi ga tuye ga ya gwa daga bambo mu ina ma ne salamu alaikum na gadon liyana hina qala liman atawu ibn ka kunai zagan zagan salamu alaikum asan kan ka annaha ka annahu ahadahu cewa gaza ne jin alikawar jibiyoyi da annahu lan yati yago minu illa salama ke da yin dora biyu daga babu ba sai aminci nan sun ma uwa yufi zazi zimma idan ta be shigan jizukun ta fila alikawar da ta bi rubba ma a dora wajen tun gulatu auta na wala irduhu ko mun mutunci gi auta na wala damuhu ko agun la to za wancin ege ma na mun jaje ya ko mun saba au na zalika ko ne biya cin ya ganin a shewa le ga bayani na nabi sa sallam ga afshu salam sai ga sallama shaba ko sai ci maga la ta dukulu buyutan gaira buyutikum hatta tastanisu e ga ga daki ba mu e minaji ya sai ga wa izini wa tusallimu ala aliyati la sallama ji zai yi shi annabi ka ne muru ala su biya da annabi ya gogi sallama ya ji daga gigan gan sai sallama ci mai jan sallama ko annabi a sallam ne zagi ya fiye shi zagi madina ci ya fiye shi daga yawo joliyani annabi ke jan sallama annabi ci salamu alaikum wallahi antu min habbin nasi ne wallahi ya ansari je don min zai jin waganan me fata yake aminci ala ga zan do mini ibane ji assalamu alaikum na wa ke ma nan na dan ciwon gole buku arama tiya kashi hmm. e za shi na wa ga salamu alaikum ga umma wa gun lawayu ko e za shi na wa guji sallama yan kala ga peje ya umma pa ga wani ga gun ba ba ji kondo ciwo sa ga wani ba hmm iza shi na guji salamu alaikum wa gogo alaikum salam ba wancan nan mushi da yawon wani wati bi na kuna gama ya plan shi bu na mutu ba su ko zanaji zanaji fahimta kika ne na salamu alaikum nan a ne maga al-muslim man salima musulmi na min lisani wa yaji musulmi kirki ngai zanen musulmi ya gagwa daga sheri yagin taro ganin to sheri eh egwina a shawa leto ne zanna salamu alaikum jina ka ga wani fahimta yan ganna wuce act ya ci wa an gole sara alaikum zanna lagumi a zauna alibratu bil haqaiki la bil asma ku <coughs> ah, yau a bayanin ci bata ebe ni a cinyaga hali tuye na nan waji kiyo mai biya kida bu alibratu bila kayiki ko al’imamu al’alama shekul islam mufti diyarar saudiya fi asura shek abdulaziz na abdulabin baz ceci gunjun gafara ga leti baro bil haka iki wal ma'ana labirti lafil alfaz inda yi tsibira nun ga ki ne wunci yin ma'ana nun lakpa ne wunjin ganan lafazin yuz na fa'iza ƙalu agaga ma na buduhum yi jibuta ya zaunci jani wa inna ma na tabarraku bihim yi dai wa albarka wa biyayi lamyan fa'ahun zalika na jin amfanin wai da ji tawasa ya kabare wani ko kabaru ga bu wani sallata kabaru ga wani sallashe wo wato yau tu masallaci ta ce ka bari go a ga jino ga ci ga ganga ni daga latu sallu ila al-kubur ga yi sallah ya mu makabarta mu wala tu sallu ala al-kubur ya ga yi sallah ta ce makabarta mu ko la'ana Allah al-yahuda wa nasara ta la sa kulli tabbata da bai nasara ta zo kubura an biya masajida aka bada ni ga jila masallaci aga ga na bata ga na su ga wuje bu ta jiya ne albarka an yo wani ga mano zango le na wannan wale ba wuya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ko ngato a gama na lam yanfa'um zalika ibn bas ga ga wannan ga dan ji amfani ma da mu fa'alu fil al mushrikin man qablahum ma da mu tunalu tunanin mushrike fa yi ga lo ne ga to lo mu tunaga to waje ba kawai mushriki sai ji shirka aka ga ga ya shirka lugu a ga mana abuduhum illa li yuqribuna ila allahi zulfa yajibu tajihani hmm? sai dai Allah ya tabbata su ko ngole na lutun wa in lam yusammu zalika ibadatan to ba ta yuga ibada bal samu tawassula ta yuga tawassuli aw tabarrukan ku albarkawa fa ta'alluqu bi Allah wa la la ban zan ne su kwana wa du'a ila muwati ko fiyo yi zai ja to adina wal anbiya bi annabaji was salihin bi zakiriki wa zabi lan ko fiyo sun yoya aw sujudi lan ko fiyo lo zai doya aw istighasati min ko fiyo wanzu biyan kullu zalika ibadatu ba ta ibadu yo batan na shi babu walau samuwa khidima kaza shiga ji na gayi gayu dima ya ji ya wani aw samuwa gai da zalika kwa sun wace wayu ya annal ibrata bil haqaiqi la bil asma'i kama taqaddama al ibrat ya la kai ku wunji bil asma'a yo mini ubobe kemina jama'an wacce tiya pamba bi annabi sallallahu alaihi wa sallam ka kuna abu kun hunaini nan ale mushriki jiye eh bi ko aji la hakiwo la hati moko mushriki wanci mala bi ko la eh, bi ko hati banne ci bo ci ga zata ni wato e bo ya da albarka albarka gu fi fi e bi ko annabi ba ga lokunda ala di nasara dai ci ga iji Allah na zata anwatin kama lahum zata anwat wa za ta anwat ya yake mina mushriki na da za ta anwat na alabi ga Allahu akbar kultum wallazi nafsi bi Kin wuli tabbatu ya Allahu me e gane ya ganda na mishi kuti be tuna rai mi da gubo ne e gane ya gane ya kama qalat banu isra'ila li musa ke mina banu isra'ila ya gane bi musa na ngai ga ngai ji Allah na ilahan kama lahum aliha wato ya ci yayi ke nina to da to ya ci nan ngo le don ko Za ayyuga kiyo a ga ijalan a uyi ga ijalan na za ta nuwa tin kama lahum za ta nuwa to anabi ma we ga ga yanna ibadatu gairi laye wa ga ya ji na ne bugo ne na to ya ke nina ga nan musa ga ijalan na ilahan kama lahum aliha nan ngo le ya ci ko na ga anabi to ya dan daga hadisin na zago faja'ala al-maqala wahida an wani e ganna yiri niwo ma anna haula ya qalu zanaji zai na zamani annabi wani a gaija Allah na zata nuwatin zai mada zamani banu isra'ila jo ne gaija Allah na ilahan kama lahum aliha faja'ala qawluhum misla qawli bani isra'ila gani ta ji yiri daga bani isra'ila ji li'an al-ibrata bil ma'ana wal haqa'iq la bil alfaz e ina ibrana hakikaniyan wujibi kiyan hmm iji alfazu kawanya e bago fa hasilil amri dai samarin somari, samari ya gana na kyan ibn qayyim ya gana wa ga labu da ya kuna bainal halal wal haram farkun fil kati, dole yo a de ribe da takani a lalli gangani bi haramu e baya hakika wa illa kana al mislu riba kagu ma ya ta masu wale ga kiyo ko kun be shi wa da shi ba. wani kahu misli zina ko ya wajen ma da ya dojiyar zina wa maluma na farka fi surati dole lafikati ko an gole ya rike na daba na ikiyo suru hugo ban biya ci kuyi wa maluma na farka fi surati dole lafikati mulga inda Allah ya wa rasuli في ستر عباده فإن الاعتبار بالمقاصد والمعاني في الأقوال والأفعال أنا واجي اعتبار نكيو معنى بمقاصد وي بحقيقة وي وجه كون اللي يتويا فإذا فإذا اتفقت الألفاظ ada ke lafazi gashi irin ni wa talafatil ma'ani amma ma'ana hakiri na kana hukmuha muktalifan hukunci ga hakiri وكذلك kazalika la amalu ati ya tuji mai mu idza talafa واتفقت مقاصدها ما مقاصد يرمنا وعلى هذه القاعدة ينبني الأمر والنهي اتكايدا نغابو أجي biya lugwe wasawabu da lade wal iqabi wani punishment ibn kayyim jiran wa man ta'ammala shari'a dan ga kpaya wuti ji lura ci ta shari'a musulunci jona alima bil ittirar sihata hada wato a doga gane na taju fal amru al muhtal bi al muharram suratu suratul halal dabara ne zai ji dabara ne kina dabara ne zai ji na wucewa gan wula ramu lu ya lalli na suru suru uwu present ya lalli wa look like wani wa hakikatu wa maksudu wa maksuduhu hakikatul amri haram hakika zanna bi maksudu ya ramu bo wa in lam takun suratu fa yajibu an yakuna haraman li musharakati li haram fil hakikati to bo suru zairo wun ya ramu amma ne hakika ni na gadan ga shi haramu ya bane irin ni go wajiya na kaidan hmm, hmm? ibishi bani al'ibratu bil mu'amalati bi ma fi nafsi al'amri ko hmm. ibra mu'amala jin ga kiyo ki ainihin ne yo ko al'ibratu bil haqa'iqi la bil alfaz ene ibra nun ga kiyo hakika niye yau jiki ayan eh wọ́n di lẹ́fẹ̀ẹ́ zú kọ̀wé yìí wà kọ̀nsídà abegi zai ce zaga lafazi wangi ganin ma'ana wangi ma wani kpo is good amma ya lafazi wangi gan amma ma'ana da dai wani kpo is bad ko laji ganewa wajen lafazi ko ya cile kanga hmm. Hmm. wangi ya ki kanyen nan ga cile hmm. za a ne yabbanu isra'ila shi ashi homu lajin haramu ya ko emi na tuna a ce min na ladata na arwa a ce min na ku waga jiya ga sukun a ga yana kuna wani shi homu na su kwada jin haramu na yana kuna yi zaitu a ne maga yana luna yiri ni o ma nan eto haramu ga lota sun bani isra'ila shi ce ta ikanwe ikanwe asibi wani jikiyar wani haramu ya kada alimtum allazina tadawnukum fi sarfi qulna lahum kunu kirdatan khasiin ko e foji ma fe sukun ade sayi tojiwo e bo asi fe kaga tiyan wulu dikiyo alagan ti bo la de fe la nya ta da da ku ka a eh no le a ikan ikan asi bi na ga gaga wona ma nga ta yi tojiji e tikiwo ne kai ga ga finan no le to asi fe to ba tiya de ne makasudi na waji kiyo wa e diani efu asibinwu wuce ga a timbo a tiya bai e kan waje ni amma to su zakwa punish daidai punish mai cin zai da wani e kan asibi yan inda haka wale suru zahiri zane tiya su ifo da wani e kan ko amma su kun a kikani yana kane gajin ìṣújú súnmọ́ kan wà hmm? cin ya ẹ za shi cin wani finge wọ́n gbígbà suna una mai fi kúdọ̀ wunan fami ma wani fiyon amma ga kama mai bayan ga fami jan ramuwa mana wani fami ya yi je eh wani ci bai sabi da nini anabi ga kullu muskirin khamra kullu Hamrin haram yando ne peza ne yiwe je pata maramu fami ya peza e e bugo ji ga mutu kawo ga yuga fami unji su ne fami a cikin kan ga wani peza do peza yunga ya ki kan ga a cikin ne ko hafu ko ji na ko misali bani eh kwanan kuna eh za shi shi wan eh za shi shi gan wọn ake onye dubu biyar next month ọ̀gá lẹ́wọ́ ewe shi dubu ashirin da ba ga daba kashin ga daba eh eh ba ga da eh. da ba jikiya da ba ga nan wole on ga jahanim na zuwa zahiri ba da nan ko the same that na ganji zugun be ga no ene ya jina kasa e wannan be ga wa da dubu goma sha biyar da da an ga yi kamiya ja subhanahu wa biyo yawon coto shi ɓata biyu na jan welu wani janigan nan wuce bukata su wuce luya zakazi na wasu wacin da nan amma daga nan wani shi haci nan wanda ya biya abada abada ne ci ya da haku tiya mufiya ga da katani mufiya kwaje mufiya kwaje yin zagi inda ce mufiya da karshen wata dai ga dai waje wala dubu ashirin yan biya ni sai gwawun da bayan wada da yin kuna sai gwawun da bayan wada da yin kuna eh lisan eh? mi ga ti zugun mi fe tu sule ba da sule yi tumi mi fe gun ti gun labu da ko zu ko e sa le ye kun e de na ti gbo gan tu ja kun mo fe ti gun gan ga ide ti bi mo de ti gun gan ga ide e ti bi ade ade chewo chewo chewo da zugun ga dubu goma sha fudu wa 14000 ko 15,000 a tare ta 15,000 ba fi la 15,000 yi in fi gode biyu fi laye daidai ne in mai wawo wakin wa yabe la yanzu magoyan dubu ashirin amma ya ni yan na wakin eh, wa debo wakin wa debo 15 ndole yan na wagabe sura ya gwa dubu goma sha biyu la 20,000 biya ni wuri ba nan at the rebound ya zane jelo buy and sell in another form da nan ne ala zahiri buy and sell shi kukun bai shi shi amma da lati kace sukun ribai wajin ko laji ko ko ko ko ji fahimta yin nan eh eh misali banin nan eh za shi shi wai do wali unga wali da ilimi gaibu a ce gugan wali da ilimi gaibu ya bar su kawai kulla ya lar man fi sama wato al'adil gaiba illallah zan wadda sama da kine da ilimi gaibu na sai sai ci a nan baga laukutu a lamul gaiba lasta sartu min alkhairi wa ga ga hatin ga ga wa ga zan ga lulu ga ga do wali ga do wali ga ili wali da ilimi gaibu ma wali da ilimi gaibu ga no ga nan daga man adali wali ya zando ne ga jin adawa da wali yan wina fakar azantu bil harbi ebe wunde bu ci ga da yana wai ga daya ne ebe ni wato ya e yi gan tawassuli wai ji wani ngo ji gane ko wuci wuju ga yana wai da na ji haramu a yan ko yana wai da na ji shirka yan aki ku ga dano kawai e ga sunan na wato e yi nan wuyu kai ko la ji ganewa wadda makabarta yan wali ko shehu waji sallata go wale ko jikanu nga jikane kabaru nga ejo ile ne ga bi pe bona ngawo tofin ini we gundu lagba ku so bulu meji bi nga wa albaraku bi nga wa nasara bi nga wa kanzo aga jiga suku nga albarka nyewo we di to ati to kabaru wo meyu ka kuno ga lo bai bana yana we ji pata da ne shirka shirka we ji kul inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ko istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum idza sa'alta wa ga ba fas'alillah ba bi ko koi kulidu Allah udu rahman ayyama tadu fa laula asmaul husna shirka maja walau ashira kula bi tanu ma kanu ya malu. eh na wajin da ne shirka ka wato ga yuga tawassuli kuyo ko to ga yuga kiyo tawassuli kuma misali ɗaza shi shi a je tuna je ji mulki a ce ji zalunci nan a ce gan zane gan annabi sa sallam ya gaji ya bai na je ji zalunci nan ya gaji ya fiye jiki ya gaji ya hakuri ji latin zuwu ya na min tawa ce ga wawa ga ya lami to ya fiye gboro ba e mun ya ga tiya ga ya da guwa ma ma sallu ya e gaji ka zama ya e gaji ka zama ya goge ya to ya goge musulmi to ya gaji fitina bi mu wata ku bidatan la tuzibana ladina zalamu minkum khassa ga iza ji kafiri babu yan dalili ma za na cikin wa gwa ga biyo ga kila wace je na gbata wace wa gwa ku ka ku tiyawo da wazo fama sibo da shibo ganga na yu anil munkari wuye jin e Ina mana ma nanu muslihun e bona wace yu ga na ya anil munkari na wuci wuzuga wuji khuruj ala salatin wa jahan hmm. alibratu bila hakikati hakika ne na wadna ne khuruj ala salatin ne yakida wajibin mutazila shi ne ko to ga yu ga na yu anil munkari ko misali bayanin nan ila shishi eh waji zai kangu kata ko mutum bugi wacu shi ne mutum ya gwale mutum tile mutum korole mutum na mutum na ndela kwatuwa ndela ciwo ne zaka zaki lawaci bi tagu ka ta be yin zagi ne magalla ya kullu wannan rajulun limbi muratin illa kana su ma e za a ke bugi bai yin zagi da kata ba illa face za ta sha ishe tayin annabi sa sallan maga ma taraktu di fitna daru ala rijali minan nisa ko lulu fitina waya zuman buwa na la ba gida baji da hakun in zagi shi na annabi maga al tasniyan ebu ba bai dai ki wa zinahuma an-nazar zine e ya magai lè ba cin lewa kila wati jiyan nan ganno ne na mu yajina ne eh yan wun daga zina ni amen yan wun daga alfasha ni amen yan wun daga yilin ba so kwani ne na waye jina ya li tibaru kiwa yajini fiye ganga so ko ga allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka e bago mini sifa za kirkijo e tadabbure ti ali ta sama da kin da ne fitacin bone mini ne mafita ti sama da kin sakan sama da na suku in zagin nan dabo ngalan wa da tadabburi be yi tibaru jama'u ya khalqillahi subhanahu wa ta'ala wato ga yi ga ali tibaru amenu ya kiko ne fasadi ngani bezine kuyo ko eh kuruk misali banin nan e za shishi wai lojin maya kila wai soko ga lojin ma da yawa lazi na amma yana jai mani jina izanu ji ali salati ne mu juma'a ta ga sallah ya fuye juma'a fas'au ila zikrillah ya gaje tiye da fa illu pipa soko anan magaza na ga juma'a wuta lugwa na mi tudo jina to ba Allah alaka daga ta bayan mu zannan lojima kila wai lojima wai bagi waji baligi wadda zabuwa waji hankali yadda wanka waya wai lojima ga e eh, na mahiji bayani ga zamani fitina ga adabo ya zuluji luzumul baiti e bugo uzlatu shar'iyya wuye jin ha uzlatu shar'iyya ne kiji wa mai loya wayi wa mai loya limaji wa mai da sazaji ni wa mai trabu kiya wa mẹ́ kada jin yawo amma jin mata ya luwa yau yau wanne munafiki na wagon alojin maya nan ya alama yadda bidiya ba ki da wari e a mutazila shi daga agbaza nuna sallah sai daga bi sha'an yau ne na ko wace yugalu zatu shar'iyya bayan lafazi bo ki da ne alojin maya nan munafiki alhaqiqa ki yana ne yo misali bani za shi shi waje za yi sallama anan baga arshi salam ko waye sazan domiya waye za ji bi alkhairi ya ne baga almuslimu man salima almuslimu na milisani waye ji muslimi ga na muslimi ya ga daga shari'a gin tarun gani be guyi na waye zan dole ko zanne bu kuji ke zaji alalima ni daga laysa min bi ta'ani wala la'ani wala alfashi wala albazi ko zane kpaza yi gangani da egun da makamancinsu a gajin ga kpata zane gunya wani sata yamanci ujimiya e za a jiya da liun ba ka gafara yasa ku gunya a yi musulmi wallazi na jawo min ba diga kunu raba na tilla na wali kwanin da na saba kuna bil imani zane je na kpata na gajin ga alugwa sukun ga wuya alugwa ya bane na wuya na ga ya ga alistiqamatu wato sai yi ga alisti kamatu ka ta wani kiya yan wunja alisti kamatu na gbubuke nga yi nan hakika yana na ne gbubuke da ile masa kuma tuci wuni mhm. ko misali bani e za yi fijiyo e ji dawa lo yejeje a ga yi zaji fuji bolu baro? ko a ga sako da sunan ni ko ko a ga zai ni buji mu gogun ga lokacin ni ko ko a gaggashi na ifi ta littafi ba mu muji to daidai anin a ga polis ɓata ya kafi soja ɓata ya kafi da sauransu a ga zai ji fasadi fi mai dugu ne na ji na gesa kwa tu bida ila ya shi da ya ji dawa lo na bayani e batu aduwa shi ga na ya ji dani ulu jikiyo ulu yude har tu babu ne zanga ci bai ga yana la'aci la'ala jihadi na cikin bidabuwa na nga yi gagaga ya fi sato guta ni ni ila ya fita can abu gaskiya ki da stronga tàwọn tì mọ munafiki na yọ lọmọdé alákìlẹ àyà ẹbí wàá pílánì bí ojú báyà àwọn tì bẹ gàá gómìnàtì o. nọmba tú lọkì aláàdé káyà kújà àti mímú wẹ̀yìn náà. nọmba tírì dídá mẹdẹ haida ọtúbà ní pàtí yìí ẹni bẹ kú sọ yìí bà na gàbà shi, jíjì ba bọ àdàsọ yà fi na tuni ẹdá yìí ne jìyà yìí náà ibẹ ni zanbẹ tì bẹ nàkì náà sókùn nga zanbẹ ojú sunsun ebi na ga sun gbá kan zaman lafiya biyu no ga sun sun go ne fitinan doro a biya zando ma lafiya wane wane wane jiga su sun da nan wace yi ga du fi lafiya katin hakika yana waye ga gaji ne kitmanu lilimi na yaktu muna ma na? min na wal huda min ba di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika al-anhum la'anu ilaha illa ebo ngo ne waga mi tuyen e na ko e jejen doro na su ko ga jin haramu na e za ju ba wa be su ne sun ne ma lo de de wucin wa sun na kan ga wa jago ya jan e za shi wo pe yin za ji bagwa we kisu wo su gwa brazil ko adun ga su kun ga ilallama hmm. o da lugun wa je ma zi ga ga wa je nga ni ga ali da ni tasmiya ne gwa ku ba be de ci zine gwa ma ga kiyo albatu shon lagu to za jo so wale ga ta to alibratu bila kai kila bila alfazi ngai gofu ya ta kini ya yajo baba ya gi zagi na gawagan sile na wani wai wani na ji kiyo na yo amma jin maguba ne da yi gboro yin je ci kan zana ngai ga o. ba na ma fa wani iye ni a ba abu ne gbogbo radio da lasa da yake bi tun wani gama ba baba ne baba ne na na gangba na ngba ke ni ya suna na sulu fudu ji da awai biya baba na na wọ́n wajibi ta ce su lebani yana waji wasi si nwa kazan waji kazan waji kazan waji kazan nan so ku ga azutun mugbani sai bai izini yi wagan yi kiwa pa ki kaniye na bu wagan ga kiyo ni wagan mi layin ban wancin ta ga mi ga ya zan wace zumu ba mi jali kawai ya kaza ga pa wai pa ebe ko ngole waji hamulu ya gunna laji ta tin hakika ni ganno gba ni kem na ja gun dana na ebe ton to na guna ye na we pa ne ga don na to wo to na me ebe na mo we di love ya gin za gin na sugun wote wa ga waji gan fasara wote wa ga waji ga tawi le ko bojin kacha ko to ga de gin za gi wote ani ga to ni wa ga ani we pa nya chan ebe ko ali bro bila kaiki la bila alfas alibratu bil ma'ani la bil mabani alibratu fil mu'amalati bi ma fi nafsi al uqud zane da yaci nan wani jima'i waje bai zagiya eh zane ya ba bai miyan zagi nan wani jima'i waje ji bai zagiya yole yana ifiya yiri miyan jin amma wani kiyo wani ɗari na ya lalli na mayara mu zane cewa nan zannan da laya zannan zannan ma nan gobe zannan. to zai shi make giri banin zannan da laya zannan zannan zannan ma nan gobe zanne yau le ko ke wa gu biye goji na alali mai rike da bu hmm e bago ba biye kaida na gofi ade ba bi da bun wai da, daya wai ga nakido wai ga da ibado wai ga da mu'amalato wai ga da alfazujo wai ga da yo dan sai guja abun subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk